zan iya yin kisa a kanki cewar wani wa Hadiza Gabon. fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood tana ɗaya daga cikin kyawawan jarumai a masana'antar yayin da jaruman tana cewa ku yi abin da za ku iya da abin da kuke da shi duk inda kuke abokan sana'arta da ma masoya suka yi ta mata comment jaruman ta faɗa hakan ne inda ta wallafa hotunta a shafinta na Instagram. Ta yi rubutu cikin harshen Turanci tana cewa do what you can't with what you have where you are. Mana ku yi abin da za ku iya da duk abin da kuke da shi a duk inda kuke. da jaruman ta samu wani ya yi mata komen da cewa zai iya kisa a kanta sai da ya rubuta ne cikin harshen turanci cewa yake yi i can kill for you ya yi alaman zuciya inda jaruman ta amsa masa da cewa he will do sitting alone kuwa ta yi alaman dariya saboda ya kuma akwai gwamnatoci da masu Kai mala! Ya za ka haɗa da gwamnoni yanzu ana da su da gwamnatoci wani da abin da yi. Da Allah ku taimaka. Eh, masu masu masu magana. Ku danna subscribe domin samun labarin Kaniwood da ɗumi